بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين ودمر المكر والماكرين وانصر عبادك الموحدين وجعلنا منه اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim shekaran jiya in ba ku ba a maso ma darasi babin sha'anin aikin hajji. Wato ladar da ake ba wanda ya ta aikin hajji. To Allah da albarka sunayenka dukan muka azaita mu hajji mabaruri a cikin wannan rayuwa ta mu. Wa an jabirin radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala jabiru radiyallahu anhu ya ce annabi ya ce alhajjul mabarur laisa lahu jaza'un illa aljanna hajji mabaruri ba ya da sakamako in ba aljanna ba don wanda Allah ya taimaka yayi hajji mai kyau wanda aka ce ma hajji mabaruri to babu abin da za a bashi in ba aljanna ba duk abin da an ka bashi yayi kaɗan aljanna ce kawai sakamako ne ila wa ma birruhu aka ce to mina na abirru na hajji mabaruri mina na mutum kai hajji ne za hajji mabaruri kala ya ce da mu da mu ciyar da abinci wa ɗibus salam da kuma abin na waɗibar kalam da magana mai kyau idan mutum ya je wajen aikin hajji sai ya yi ƙoƙari ya yi ta sadaka ya yi ta sadaka da abinci san na gaya muku sadaka da abinci in mutum ya yi niyya tana da sauƙi gare in ya je aikin hajji ko bai da kuɗi ko bai da kuɗi yana da sauƙi gare shi in ya je aikin hajji domin ga mutane nan masu ba da sadaka abinci sai ka ta ka an so ka an shi wanda ka isa ka da ƙari sai ka an so ka yi sadaka da wani ka ci wani Ka ga ka yi sadaka wanda ko an da kuɗi na yi sai ya ɗaya ka yi tare da mutane su ci abinci ya ce to ku bari in biya eh ya wadatar wanda adda kuɗi sai ya ce ya da mutane ya hanka ce ya ce to duk ku bari in biya ko na hausawa na real bebet a kace da mutum goma in kayan ya yi da yawa kace da mutum goma sun mutum tara kai an na goma kun ka ce real hamsin na za ka ba su shi kenan ka ce da abinci in ka samu dama gobe ka in baka samu dama raddu ka samu dama sai ka yi idan ko mutum na wanda bai da kuɗi sai ya tai ya tsaya inda aka bayarwa ya shiga layi ya bi mota in an ka ba shi ya dawo hidibi wasu wanda ba su iya sa miƙa masu ya koma ya shiga layi an sa wani sannan ya ci ni ya yi sadaka ba shi an ka ba ba shi an ka ba kuma ya ba wani ya yi sadaka to shi kenan sai hajji ne ya zama hajji mabururi eh rawahu ahmad wa dawrani bi sanadin hasan da ahmad dawrani sun rawaito wannan hadisi da isnadi wato hasan isnadi mai kyau don haka hadisi hasan wa ibn Khuzaimah wal hakim kuma ibn Khuzaimah da hakim sun rawaito shi da da ikhtisarin takaici kala sahihul isnad wa qala sahihul isnad hakim yace hadisin isnadi ne sahihi na inji hakim wa kala wa fi riwayatin wafi fi riwayati ahmad cikin wata ya ta ahmad kala idamu da'am yace abinda ka sa haji ya zama bururi idamu da'am wato a ciyar da abinci kuma wa ifsha salam da watsa sallama wato kai ta yi wa mutane sallama wanda ka sani da wanda baka sani ba kun ga watsa sallama kan abu na mai sauƙi amma ciyar da abincin shi na wanda sai an bido shi wa kharaja tabrani kuma tabrani ya fitar da hadisi bi sanadihi da sanadi ne ana abdullahi ibn ana abdullahi ibn jarat ibn jarat radiyallahu anhu qal ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujju manzo Allah ya ce ku tai ku aikin haji ah, ku tai ku aikin haji fa innal hajja lalle haji ya gasila zunuba yana wanke zunubai kama ya gasila ma'ul eh, darana kama wada ruwa ka wanke dauda yadda da kuka san ruwa yana wanke dauda haka hajji ka wankewar abin nan a zunubai saboda haka duk dai wanda ya samu dama ya yi kokari ya je aikin hajji amma wannan hadisi ya ce al-hadisu mawdu'un wato duk wanda ya samu dama dai ya yi kokari ya ga cewa ya yi aikin hajji gwargwadon dai wada ya kamata don dama ce a aikin hajji sai mutum ya samu dama dama ce sai wanda ya same ta wa ne umar radiyallahu anhu ma abin ibn umar radiyallahu anhu ma kala ya ce Same ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzan Allah yana cewa ma ma tarfa'u ibil hajji rijlan wato raƙumin mai hajji ba za ta daga ƙafarta ba wala ta da'o yadan ƙafar baya ba za ta daga ta wala ta da'o yadan ba za ta aji ƙafar gaba ba illa ka taba Allahu lahu biha hasana sai Allah ya rubuta mai lada da ita wato idan mutum zai je aikin hajji abin hawa na yi wato 'yan dabba ce wadda an da kofato to duk sadda ta ɗaga ƙafa guda kowace ƙafa ta guda ta ɗaga allah ya rubuta mai lada mai kyau in ta aji kawa kuma mai kyau kawa ta gaba kuma an rubuta mai lada mai kyau aw maha an husaya ko kuma an karkari mai zunubi mara kyau aw rafa'ahu ha darajan ko kuma an ɗaukaka shi da daraja gare ta idan dai mutum ya je aikin hajji to in Allah ya so duk sanda dabba ta ta tahiya yana da ɗayan waɗanga abubuwa ko dai ya zama wato an rubuta mai lada ga tako guda ga tako guda kuma an goge zunubi ko kuma ya zama ana ɗaukaka daraja ce gaba ɗai wato ya zama ya zama wani mutum mai muhimmanci a wurin Allah don wanda da Allah ya ɗaukaka daraja ta shi na mutum mai muhimmanci kwarai a wuri ne rawahu albayhaqi wa ibn habban fi hadisin bayhaqi ya rawaito da ibn habban cikin hadisi wato hadisin hasan wannan hadisi ne mai kyau eh to eh, na ku dabbobi da kuka amfani da su suna da lada amma dai wagga lada da an ka waɗi ta kohoto ta annabi ya faɗi ta ƙawa ta ya ba da labari amma dai duk wanda ya aiki alheri yana da lada kowane iri na inda ya aiki alheri na ya yi to yana da lada amma dai wagga lada wanga da annabi ya faɗi adda to shi adda ita wa kharaja al fi sha'ab bai haƙi ya rawaito cikin ashab bai sinadi da sanadi ne ana bi huraira radiyallahu anhu qal samaitu abul qasim naji abul qasim radiyallahu anhu ya kula yana cewa man jaa ya ummu wato samaitu abul qasim naji baban qasim muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya kule yana cewa man jaa ya ummu baitul haram duk wanda zo yana nihin na masallacin harami wato masallacin Ka'aba farake ba ba'ira ba'irahu ya haura kuminai to ba ma yarfa'u al-ba'ira huffan raqumin nan ba zai daga ƙawa guda ba <clears throat> wala ya da'a huffan ba zai aje ƙawa guda ba illa kataballahu lahu bi hasana sai Allah ya rubuta mai lada da ita duk sadda ya daga kawa guda an rubuta lada sadda ya aje kawa guda an rubuta lada wato tahiya da dawowa lada dai ga tana aka ta rubuta ma shi wanda ya fita zuwa wajen aikin hajji wa hadda anhu haka khadiya kuma ya karkare mai zunubi da wannan takon guda kuma haka dai ake duk takon da yayi an gafarta mai zunubi duk tako na biyu an rubuta mai lada duk tako na biyu an rubuta mai lada an ɗaukaka mai daraja guda haka dai alhaji zai ta yi ta ta ila baiti har ya kai wajen ɗakin ka'aba faɗafa har ya isa wajen ɗakin ka'aba ya yi ɗawafi waɗafa bai na safa wal mar'a kuma ya yi ɗawafi kuma ya ce can ya yi ɗawafi tsakanin safa da marwa sun ma kalaka sannan ya yi aski au ƙasa ko ya yi saisayi to duk alhajin da ya yi wannan illa kharaja min zunubi, face ya haita daga zunubai ne ka yawmi waladatu ummuhu kamar ranar da uwa ce ta haihe shi kun ga ba ya da zunubi kowane iri to yana gamawa sai mala'ika ya ce mai fata fahalumma to wa bismillah yasta nufin amala ya ce ya fara wani sabon aiki an goge wannan da ta gama aikin hajji zunubin da ka ɗauko sai a ce an goge fahalun ta yi yasta nufin al'amala ya ce ya fara don kwaɓi na ba bari ya kai ba ba dai ya dawo ba yanzu yana kwaɓo wani sai a ce to yanzu ya tafi ya fara wani wancan an goge wancan zunubi an goge to yanzu ya tafi ya fara wani kusan mutane duk mutum mutum na wani ya yi wani zunubi kowa yana zunubi wani ya yi wani don wani da gangan ya kai wani ko da kuskure ya kai wani da mantuwa ya kai wani ƙaramin zunubi ya kai wani babba ya kai amma dai ɗan adamu duka mai aikata zunubi na to sai a ce mai yanzu an yahe wannan an goge wannan ya tahi yasta amil yasta anif al'amala ya ta ya faru wani sabon aiki wancan kan da ya yi kamin ya zo aikin hajji to shi an goge shi Allah ya gafarta mana Allah ya azirta mu hajjan mabarura fi hayatina wa kharajar bazaru bi isnadin fihi rawun bazaru ya fitar da hadisi amma cikin hadisi akwai mai ruwayar da ba hadi suna ne ba kun ga wannan suka ne ga hadisi an abi musa al-ashari radiyallahu anhu daga mala abu musa abdullahi bin qais abu ila nabi ya daga wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce alhaju yashfa'u alhaju ya dafa fi abin da na fi abin na arba'a mai ake a hali baitin wato ya shi shafa'u ne alhaji ya shi shafa'u alhaji yana yin ceto fi arba'in mai ake a hali baitin wato wanda ya je aiki hajji zai yi ceto shi wanda ya je aiki hajji zai yi ceto kuma wato ceton da zai yi za a ba shi mutane ɗari hudu in alhaji ya to zai shiga aljihan sai a ce dakata alhaji akwai wanda ka kasan ko shekari eh ya faɗi wasu sai a ce ƙara bincika don an baka an ka mutane guda ɗari hudu arba'u ne a ce min ahli cikin mutanen gida ne a ce an ba shi mutum ɗari hudu wayannan mutane ɗari hudu da su zai shiga aljanna kuma abin na nan wa ya kharju min dhunubihi kuma bayan wannan ceto da aka bashi kuma zai hita daga zunuban da ya aikata ka yau mai dafa ummuhu kamar ranar da uwa ta haye shi wato aikin hajji aiki ne wanda adda alheri da yawa illa dai wato kowa da abin da Allah ya rubuta mashi wani an rubuta mai hajji sau ɗaya in yi bai koma wani an rubuta mai hajji sau ɗari sai ya je hajji sau ɗari kamin ya mutu hmm. kun ga wanda muka karanta da ku ya ce ya tsaye arafa sau saba'in da bakwai yana tsayewa arafa sau saba'in da bakwai yana tsayewa arafa tsayo arfa ai ka san hajji shi da da tsayo arfa kuma duka shekarun da da yi in ya ce babu abin da ya karo ko wanda abu daya shi ɗaya na Allahumma ni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wan nar suna ya karo ko wanda shi babu wannan. amma in ya kare aikin hajji ne yana cewa Ah, Allahumma la alhu akhir al-ahd minka Allah wannan hajji kaka sanya shi hajji na na ƙarshe gare ka to shekara ta 97 sai ya manci bai ce Allahumma la alhu akhir al-ahd minka ya mancewa a ashe an kai ƙarshe nan ya dawo a ah, abin da an ɗauko shi an taso magarin makka sai ya yi rashin lafiya. aka shigo garin makarshi sai ya rasu bai haji ba shekaran zan ya ci naman ci ban Allahumma la ta alhu akhir adinan ka addu'a koma makka ke da ai ita ga addu'a addu'a koma makka nan ga wanda ya ku eh to ya sai yammanci bai yi ta alaikum sai yammanci eh ba ka ganin wani karatu da mun kawo nan cikin nan da kunama ta cije wani bayan afanu ya gaya mai hadisin da ya rubuto daga usman wanda ya ce bismillah alladhi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wa la fis sama lam yadurru shay'un yamman ciran nan kunama ta cije suka ji kai na haka koya mana addu'a da an kai ta kungiyar ta mutum ya ce to ai mancewa ne Allah ya mantar da ni ban karanta ba mantuwa yi amma duk da haka nan ya ce da ta zai bai ta ciwo ba kama an so samu yana ba ta ciwo ba ayin Allah ya nuhe ka da wani abu sai ya mantar da kai wani abu don ya zartar da hikima ce وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للحاج waliman istagara waliman istagara alhaji shi alhaji in ya taimaka an gafarta ma alhaji dukkan zunubai ne kuma ba shi ɗaya ba duk wanda alhaji ya ce Allah Allah ka gafarta ma wani Allah ka gafarta ma wani an gafarta musu ka alhaji dan sarki na shi abin da ya ce Allah shi mai shi zai ya gama tashi addu'a sai ya kida wasu mutane ya ce wani Allah ka gafarta mai Wane bai da jari Allah ka bashi jari Wane ɗan siyasa na ka sa ya ci zaɓe Wane kaza wane kaza to duk wanda ya roƙa mu an bashi hmm? hmm, da aikin hajji shi alhaji yana da wannan illa ka san alhazan daban-daban su eh, wani hajjin nashi ma gyara ya karɓa a kowanda ya karatu wanda dai Allah ya taimaka ya yi hajjin da kyau ai abin taimakon Allah na shi aiki hajji wannan hadisi rawar bazar wa ibn khuzaimah wal hakim illa annahu ma qala sai dai eh, abin na ibn khuzaimah da hakim sun ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za' Allah ya ce Allahumma اللهم li لها Allah ka gafarta mu dukan alhaji wale man istaghfara alhaji duk wanda alhaji ya ci yana roƙon Allah shi gafarta mai ni ma na roƙe ka Allah ka gafarta mutumin nan kun ga addu'a annabi ta shigo nan wale man istaghfara alhaji duk wani wanda alhaji ya nemi Allah ya gafarta mai to ya gafarta mai kala hakim sahihun ala shaddu muslim hakim ya ce wannan bangare na wannan hadisi sahihi na bisa ga sharaɗin sahihi musulun da alhamdulillah kun ji wannan hadisi sahihi ya tabbatar da abinda alhaji ya roƙa da an bashi kun ba wai bukata ce ba ko ta wani ya ce na roƙi ka kawawa ne kaza to an gama kuma kun ji annabi ya ƙara daɗawa ya ce ni nika roƙonka ka gafarta ma alhaji ka gafarta mu duk mutumin da alhaji ya ce Allah ya gafarta mai wa na bi hurairah radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وحد الله abu huraira ya rawaito wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjaj wal umaru da alhazai da yan umra wa fadlullahi duk bakin Allah alhazai da yan umra wa fadlullahi duk bakin Allah a inda in har sun ka yi izgilin roƙo ne to yana ba su in har sun ka daure sun ka roƙai to zai ba su wa in istaghfaruhu gafara lahu in sun ne gafara ce kuma zai gafarta musu ka alaji dan sarki na rawahu an-nasa'i wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ibn hibban وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر ياتي maza Allah ya ce alhajjaju wal umaru hudullah da alhazai da yan umara, dukan su bakin Allah na da ahun Allah ya kire su da kai ne ya ce zuwa aikin haji fa ajabu sai sun ka an samu ga su sun taho wa sa'alu su ko sun ka roƙai fa adahun ya ce ya ba su abin da sun ka ya kire su sun karɓa kira ne sun zo su kuwa suna kira ne ga abin da suka so an karba rawahul bazzar bai sanadin da bazzar ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau wa da tabrani bi sanadi tabrani ya rawaito hadisi da sanadi ne ana bi zar radiyallahu an anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi ya ce inna dauda lalle annabi dauda annabi داود النبي Allah داود عليه salatu والسلام kala ya ce يا ya kai ga Allah ilahi mali ibadika alaika in baitika Allah tambaya na kai shin bayanka da sun ka kai ma ziyara fi bai take can ɗakin ka na Ka'aba ni zaka ba su kala sai ce li kulli za'irin haƙƙun alal mazuri duk mai kai ziyara yana da haƙƙi ga wanda ya kai ma ziyara to sun kawo min ziyara haƙƙan ya dawo da lahum alayya dawudu abinda a haƙƙin su gare ni an o afiyahum in ba su kariya da tsaro da lahiya fi duniya nan duniya wa agazu da lahum kuma in gafarta musu idza laqituhum in gama da su kaji sakamakon su nan duniya zan ba su kariya da tsaro shin kukun kun taba ganin wanda ka zuwa aiki hajji ko yaushe Allah bai tsare shi bai ba shi kariya da tsaro ba ko ka ga ya rashin lahiya sai ka ga ya warki in dai yana yawan zuwa a aikin hajji ko ya rashin lahiya sai ka ga ya warki sai ya ajali na yace kuma wa agabiru lahum idza laqitum da nagama rasulullahi nan gafarta mu waɗanda abu biyu su zan ba su tambayar annabi dawo da kenan Allah ya ce to kaji abin da zan ba su to Allah muna roƙon ka mu dai ka azita mu hajji da umra mabrura ta ni fi hayatina ka gafarta mana zanuban mu baki daya kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam sai eh to wagga dai ta aiki hajji na maka yanzu ibada ko shi kai kana samun lada amma shi aikin hajji shi adda wagga lada kuma shi aikin hajji ya yi daɗi ga yaro aikin hajji ya yi daɗi ga yaro sai ƙoƙari matsayinka na yaro aikin hajji ya yi daɗi ga yaro ka ta inda aka zuwa ƙawahonka ba su ciwo ba jikinka bai ciwo ba ka ce ka dawo lahiya ɗau ba kamar da tijawa gara gane suna ɗan taba ta yawa suna a tsaya mu huta to wannan kasala ta amma ai matsayi ne na yaro da in yaro na aikin hajji duk iyaka ka ce ba su daurewa don gajiya shi kai ko ya gaji ya yi tahiya tun da sa har ya gaje da ya kwanta awa guda gajiyar ta ɗi kaga sabanin dattijo wani in ya gaji da can sai an dawo gida ya ka huta eh saboda haka hajji ya yi daɗi ga yaro yara duk wanda Allah ya ba amin zuwa cikin ku yayi kokari ya ce aikin hajji ya yi daɗi ga yaro Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 اللهم إنا نسألك بالله الأهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله